assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau laraba sha ɗaya ga watan sha'ban ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha takwas ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shi ne kasan na 23 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin a sharia na al-imam al-muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein al-ajurri allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi da yin ba manta ba muna bibiyan sharhin azzari'a ila bayani makasidi kitabi shari'a na fadilati sheikh al'allama rabia bin alhadi umair al-madakhali allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi da yan uwa su manta ba malam yana mana bayani akan gulu hawariji zamanina wuce gona da iri da hawarijawan zamaninmu suke fil hakimiyya gani da abin da ya shafi jagoranci gwamnati da kuma jami'an gwamnatin da yadda komi nasu su zafafawa ne da tsaurarawa an yi kaza an yi zalunci iri kaza saboda ka su ba za su yadda ba mala ce wa rathuhu min imamihim sun gaji wannan zafin kai da ɗimin kirji ne daga wajen limaminsu na farko zuhuwaisara wanda ya manzan Allah rashin kunya wanda mun karanta mun ji wa man kharaja min di'dihi da kuma sauran khawarij da suka fito daga tsatsan shi nan ne aka samu source su na farko da kuma duk abubuwan da suke fada domin annabi a zamanin shi shine shugaban gwamnati to kuma shine wanda aka fara mu wannan tsiwa sai a zamanin da suka fara bayyana suke karfi zamanin gwamnatin saidina ali still saidina ali ya wahala da su kamar yadda za mu zo za mu ji wasu bayanai a gaba in allah maɗaukin sarki ya so allah maɗaukin sarki ya taimake mu za mu tashi inda mala ya ce wallahu wallahi la ya ji sayyid kutub wal banna wal maududi ma manhaj salafi abadan malar rabiu yake cewa yana rantsuwa da Allah manhajin da sayyid kutub yake gudanar da addinin shi da kuma manhajin hasanul banna da al-imamul maududi bayan da za a yi manhajin waɗannan ya haɗu ma'al manhaji salafi abadan tare da manhajin salafiyanci har abada ba zai taɓa yiwuwa ba kun gano wannan da kyau ku? sau da waɗannan 'yan brazas ne kuma kamar yadda za mu zo za mu ji a gaba Brazanci shi yake shimfiɗa da sharan fagen bayyanan shi'a a duk inda kaga Brazanci, su ne 'yan umma sannan manhajin barazanci shi ke shimfiɗa da sharan fagen bayyanan manhaji na hawarijinci da manhaji na sufanci da duk wata bata. domin su waɗannan suna magana kan gwagwarmaya ne ba sa magana kan abin da ya shafi aƙida ko tauhidi ko wani abu kullum maganansu dai ya ya kamata hukuma ya ya kamata a yi kaza kuna fahimtar wannan suna shimfiɗa da sharan fagen buɗe waɗannan kafofin ke haifar da sai a samu masu ɗimin ƙirji su kuma sai su zarfafa sai su faɗaɗa daga nan sai mutum sai zama hawariji ko kuma ya zama rafidi kuna gano wannan shi sa za mu yi magana kuma malam zai yalwata mana menene manhajin sayyid kutub da kuma manhajin hassanul banna da kuma almaududi ana gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai Mali ya ce la yajtami'ani abadan bayan da za a yi kana manhajin salafiya kuma ya kasance ka ɗauko manhajin waɗannan 'yan biraza ka ce za ka tafi tare da wannan manhajin ba zai yiwu ba fala yajtami'u dalali wal huda malar rabi'u ya ce ba ta yadda za a yi ɓata da shiriya, a haɗa su waje guda a ce su tafi a tare fafhamu ya ayyuha shabab malar rabi'u ya ce kai matasa ku tsaya da kyau ku fahimci wannan abin ba zafin kai ba ne abin ba ɗumin ƙirji ba ne abin ba bayyana kishi ne na ƙarya ba ku tsaya ku fahimci addini fahimta kyakkyawa alaikum bi manhaji salafi salih ku dai ku je ku nemo manhaji na magabata na ƙwarai ku ƙanƙame shi in dai dama manufanku addini ne in kuma abin da kuke son ku yi shine musulunci da gaske kuna fahimtar wannan da kyau ku ku je ku nemi ya manhajin salafiyanci yake yi ba wai abin da aka gaya muku kawai wanda zai dima makirjinku ku zo da sunan kishin addini na ƙarya ku shigo da abin da ba sha cikin addinin da wata muguwar manufa koya take kar wanda ya sake wannan mahala ya ce wallahi la takhrujul umma min mushkil min mushkilaha min mashakiliha tabbas wallahi al'ummar nan ba za ta fita daga mishkiloli da rigingimu da fitintunu da ɗirkaniyin da take ciki ba wa ma ishi fihi min zillin wa hawa ne, kuma wannan al'umma ba za ta fita daga halin rayuwar ƙasƙanci da tozarcin da take ciki ba illa bin ruju'i ila kitabillahi wa sunnatar rasul face sai ita wannan al'umman ta yi ribas daga halin da ta samu kanta ciki na bida'a, da shirka da bin son zuciya da makalkale ma miyagun al'adu da ire-iren waɗannan manhajoji da ƙirƙiro na ƙarya har sai an koma ma alƙur'ani da sunna wa fiƙihu salafus salih kuma an fahimci alkur'anin da hadisin abisa fahimta magabata na kwarai shine kadai zai fidda al'umma daga kowane irin mishkila suka tsinci kansa a ciki fi kadayal khawarij wa kadaya gairihim idan matsala na khawarijawa ya tinkaro al'umma bayan da za a ci a ɗauko wani ƙwararre daga ingila ko su ƙwararru daga faransa ko wani ƙwararre daga amerika ko wani ƙwararre daga wata nahiya na turai wai shine zai zo zai bayyana yadda za a magance al'amarin hawarijawa da sauran masu tada ƙayan baya da sauran batattu waɗanda za su ja tawaye da fitina a ƙasa ba ta yadda za a yi waɗannan ƙwararrun su iya fayyace abin da zai maganin waɗannan matsiyata har sai an mai da al'amari zuwa ga alƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata a mai da al'amarin rayuwa haka al'amarin addini haka al'amarin tattali haka mu'amala tsakanin al'umma ya koma haka duk wani abu in ya koma haka za ka ga ko ba a ce musu kuma ba mutu ina fatan mun gano wannan da kyau za a nemi waɗannan hayaniyan za a rasa shi yasa cincin malaman duniya suke cewa sai an koma asalin yanda magabata na ƙware suka tunkar wannan ƙadiyya suka murƙushe ta sannan ne za a iya murkushe wannan matsalan da yau ta zama mutane a duniya ruwan dare ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ya ƙolul ajurri babban malami al'imam abubakar bin al'ajurri ya ce lam yaktalifil ulama' lallai malamai san ba su saɓani ba ƙadiman wa hadithan malaman da da ko malaman yanzu fi annal khawarij qaumu su'in ba wanda ya saba kan cewa khawarijawa bugayen mutane ne tun da tun zamanin annabi har abin da ya biyo zamanin sabai da tabi'ai kowa ya yadda da cewa khawarijawa to mugayen mutane ne har zuwa zamanin babban malami al'ajurri duk malaman zamanin sun yadda da haka yanzu a wannan zamanin namu jawa mutanen kirki ne ko mugaye ne kowa yadda mugaye ne shi sa malai ce kadiman wa hadisan tuntuna an yadda mugaye ne malai ce usatun lillahi wa rasulihi kuma al'umma ne waɗanda suke saba ma Allah kuma suke saba manzan Allah wa in sallu wa samu ko ka gansa suna sallah suna azumi ba na ƙwarai bane su kun gane dama annabi a cikin siffofinsu ya faɗi cewa in ma ka ga sallansu to za ka rena naka in ka ga ibadansu za ka ɗauka kai ba ibada kake yi ba annabi ya faɗi suna wannan tare da wannan kuma annabi ya hukunta su kuna gane wannan da kyau ku mala ya ce mutane ne miyagu komin sallansu kuma komin azuminsu saboda sun saba dokan allah da ta annabi wajtahidu fil ibada duk yanda kaga suna kokarin yin ibada su botan Allah za su yi suna kokarin mika al'amari zuwa ga Allah suna kokarin kajewa da kakaci da cika baki da zabare zabare mu Allah kaɗai za mu bi mu botan Allah kaɗai za mu yi mu za mu karɓa da dukkan rabu da su kaumu so'in ne ba mutanen kirki bane ne ƙarya suke yi saboda sun saba manhajin Allah sun saba manhajin annabi duk abin da aka umarce su da shi na shari'a sun taka saboda bai daidai da san ransu ba ana gano wannan da kyau ko sallan da suke azumin da suke hajjin da suke duk ibadun da suke to ta ne Allah madaukin sarki ya kiyaye ya ce, "An rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama zakara anhum ka'ilan, annabi ya ambace su a cikin hadisi yana mai cewa innakum tahqiruna salatakum ila salatihim ku da za ku yi kicibir suna sallah ku auna ku da tasu to za ku raina taku kallafa sahaban da annabi ya koya ma sallah kenan yana cewa sallan kuɗin nan da na koya maku kuma kuka yi na gani na ce ta kuma Allah ya yi da ta har ya tabbatar da ya cika addini haka yake sa yi addinin amma da za ku ga sallansu sai kun ɗauka naku ɗan jabi ne wa kara'atikum ma'a kara'atihim sannan da za ku gama karatunku na alkur'ani da nasu karatun karatunku na hadisi da nasu karatun za ku raina naku akan nasu karatun ƙur'anin da annabi ne ya koya masahabbai amma inda za su ga khawari suna yi sai su ga kaman na khawari ne daidai suna su ba daidai ba ne wa siyamikum ma'as ila siyamihim haka azumin ku in kun gwama da azumin su malai ce ba don komi ba liguluwihim fil ibada da zarfafawa da zafafawa da wuce gona da iri da suke wajen ibada alladhi jarrahum ila hadhal inhiraf wanda wannan zarfafa wanda zafin kan shi ya ja su har suka kauce mana annabi suka kirkiri nasu azuwan cewa nasin ne daidai wa auqahum fil gururi wal inhiraf kuma wannan zarfafawan shi ya kai su suka yaudaru suna ganin yin abin da suke wannan ba shine daidai to wannan abun kuma sai kau da su daga manhaji lafiyayye fa ahlakahum hakan sai ya halakar da su fasaru sharral khalqi wal khaliqa suka zama su mafiya sharrin halitta kuma mafiya sharri cikin bayi ala lisanin rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda annabi ya ambata su wa saro kilaba ahalin nari suka zama su ne karnukan gidan wuta kamar yadda annabi ya faɗa wal iyaz billah hadisin farko le ce akhrajahu muslim al-imam muslim ne fitar da shi fi zakati a lamba hadisi na 1067 an abi dharrin hadisi na biyu kuma al'imamu ahmad ɗan hambali ya fitar da shi a jiz'i na hudu shafi na ɗari uku da hamsin da biyar ibn maja ya fitar da shi a kitabul iman a lamba hadisi na ɗari da saba'in da uku min ke ibn abi aufa bihi walahu shahidin min hadisi abi umama akhrajahu ibn maja fil iman a lamba hadisi na ɗari da saba'in da biyu ahmad ya fitar da wannan ziyada a jiz'i na biyar shafi na ɗari 253 tirmidhi ya fitar da ita a kitabar tafsir a lamba hadisi na 3000 da ke tabbatar da cewa khawarij su ne karnukan gidan wuta mun gane wannan kuma ke tabbatar da cewa su khawarijawa su ne halittan Allah mafiya sharri kuma khawarijawa su ne mafi sharri kan al'umma baki ɗaya, duk inda ba khawarije ya bayyana ɗaya, to wannan al'umma ta kaɗe mitinan da zai tada sai dai Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ya ɓata addininsu ya ɓata rayuwansu duk wani abu na mu'amala sai ya gurbata shi ɗaya Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mahala ce haza fikrul khawarij alladhi yarfa'u rayatahu al'an sayyid kutub mahala ce kun ga wannan tunani da nazariya irin na khawarijawa tun nada da kuma kawarijancin zamani a yau shine abin da sayyid kotob ya daga tutan shi yake yadawa a duniya wa man tabi'ahu da duk waɗanda suka bi bayan sayyid kotob in ji malar rabe yace kawai kawarijanci ake ƙoƙarin yadawa amma a fakaici mala ce, wa raf'i sayyid kotob rayatul khawarij war rawafid sayid kutub har ila yau bai tsaya ba sai da ya daga tutan khawarijanci da kuma shi'anci warayatu malahidatu sufiya kuma shine wanda ya daga tutan kangararrun sufaye waɗanda suka wuce gona da iri suka zo da taɓargaza da wargazawa da lalata addini wa huwa muqaddasun inda ha'ula irin waɗannan mutane khawarijawa da sufaye da rafidawa 'yan shi'a da 'yan waɗanda su addini bai dame su ba amma suna karambanin tsoma bakinsa addinin to suna ganin sayid kotob to ai wani gwarzo ne ai jarumi ne jajirtacce wanda ya tsaya domin ɗaga rayatul islam fahun fi halatin a jiddan fi aswai a hawal su waɗannan da suke tsarkake sayid kotob mala ya ce suna cikin wani yanayi mai muni kwarai da gaske da kuma hali wanda yake da muni wanda sai dai a yi masa jaje amma ba kan shirya ko ba kan daidai suke ba wa ya sabuna anfusahum annahum humul ladina yi al-islam kuma waɗannan faɗauka suke wai su ne suke practice ɗin addinin musulunci yadda yake suna aiwatar da shi a aikace a magance a komi duk wanda ba manhaji irin nasu ya ɗauka ba to su ba sa ɗaukan ma addini yake wa haza huwa dalal malai ce wannan shine asalin bata mun gano wannan da kyau ko wa haza huwa dalal wannan shine asalin bata bata a ɗauke ta shiriya shiriya a ɗauke ta bata kuma waɗanda ake sa ran su addini su ɗaura mutane akan manhaji kyakkyawa wai su ne ke kan wannan malai ce wannan shine ainihin dalala asalin tsoron bata kenan allah maɗaukin sarki ya kare mu daga wannan bata yanzu misali da ce shekaru da suka gabata shekara sha biyar ishirin an zauna an karantar da mutane irin waɗannan bayanan kuna tsammanin shi'a za ta samu ƙarfi da ta samu yawa ga sannan sufayen nan da ke zuwa suna bayyana wasu mutane bayi na Allah a matsayin su ne alloli za a samu karɓuwa cikin al'umma kuna tsammanin a yau za a iya samun waɗannan hawarijawa su bawai duniya a ce an zauna an fayyace ma al'umma bayani dalla-dalla a wanda zai je sa kanshi a ciki jama'a muna fahimtar wannan da kyau ku kullum kokari suke su nuna su ne suke kan addini su ne suka iya duk wanda ba su ba ya bata ba kan addini yake ba wannan shi ne tunanin khawarij alhali kuma su ne suke kan ɓata-ɓata ta asali to amma ba abin da ya haifar da wannan illa malaman ba su ba irin wannan janibin kulawan da ya kamata ba an gano wannan da kyau ku ba ba da ba yanzu duk garin nan in ba malam albani ba ba wanda ya sa wannan littafi yake kokarin fayyace ma ɗalibai haɗarin waɗannan mutanen babu kuma idan aka sa littafin zaka ga malamin da ya sa littafin mai yiwa bai da ƙwarewa da gogewa dangane da ƙungiyoyin ɓatattu irin wannan da kuma karkasuwan aƙidu da irin makalat na kowace kasuwa daga cikin karkasuwansu za ga yana karanta ne kawai ba na baki in ba ka fassara in ma yana da gogewa a can za ga bai iya haɗa waɗannan miyagun aƙidu da kuma sabbin aƙidin da ake ƙirƙiro su yau cikin al'umma da sunan addini za ga duk ba samun wannan to kuma cin da wannan al'amarin ya rikide ya zama haka to ku shirya bala'in da matasan ku za a samu kansu a ciki wanda bai san addini ba sai ce to cin da sun ci Allah sun ci za su bi Allah ne to ya a su mana abin da ya faru a Maiduguri kenan abin da ya faru kenan ya buwaye duk Afirka yau ina gaya muku ya zama musiban da sai dai Allah maɗaukin sarki kadai ya san ranar ƙarewanta domin kana tsammanin wai an dafe soje kaza an wargaza soje kaza me kake tsammanin nagari kaza da nagari kaza da ba a sa su a wannan taskun ba eh idan sun aje makaman ne suke shiru fa suna nan suna rarakan mutane suna dora su akan aqidan ba a sani ba fa ya yake tsammani an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana mu malai ce alkhawarij kanu yuwajihuna aliyan su khawarijawa kai tsaye suke fito na fito da sayyidi ali wa yuwajihuna sahaba haka suke fito na fito da sahabbai ala annahum humul ladina yumassiluna alislam islam cewa wasu khawarij din su ne waɗanda suke aiwatar da musulunci kai tsaye wai sayyidina ali bai iya musulunci ba sayyidina ali da sauran sahabbai ba musulunci suke wanda annabi ya zo da shi daga wajen Allah ba wai su basu iya ba suwa suka iya wai waɗannan da suka koyi addinin ko suka musulunta a hannun sahabban kila ma wasu a hannun tabi'ai kila ma wasu a hannun atba'u tabi'ina wai suna ganin saye da na'ali, da sahabban da ke tare da shi wai ba su iya addini ba wasu ne suka iya na sha gaya muku duk wani bala'i da za ka gani a kowace irin tafiya to waɗanda suka shigo tafiyan daga baya suke haifar da ita ko a samu ɗaya biyu uku daga waɗanda mai yiwa suna da labarin tafiyan tun daga farko amma san abun duniya da hubbus zuhur ya ja su sai su fada cikin fitina an gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya kiyaye inda ya zama na ali bai san musulunci ba sahabban da ke raye da shi waɗanda da jininsa aka gina musuluncin ba san musulunci ba to ni ko ban san wanda zai san musulunci ba kun gano wannan da kyau ko ni ban sau da san musulunci a yau ba to haka suke fito na fito da sayyidina ali za ku zo ku ji ƙarshe su suka je su kashe sayyidina ali wa anna sahaba kada dallu kuma suke cewa wai sahabbai sun bata wa kafaru kuma sun kafirce wa huma alladhina yumassiluna alislam islam wasu waɗannan khawarijawa suke musulunci da gaske wai sahabban annabi da sun koyi addinin daga annabi wai waɗannan sun me sun bata ko ma sun kafarta ya so da dama ni na ga wani shegantaka da yake a yau ko sai abin ya rika ban dariya saboda ina alaƙanta abin da ya faru a baya da abin da yake faruwa a cikin zamaninmu a yau yana daga cikin rashin kan gado na mutanenmu idan aka zo aka irin wannan karatun in ka kalli batan waɗancan sai ka kalli ku kuma a zamaninku ya abin yake waɗanda suka biyo bayan ɗan fodiyo ya suka kalli sama hamad bello da abdullahi gondo E waɗanda suke almajiran abubakar Gumene na jikin shi ya waɗanda suka biyo baya wanda ba da su aka wahala ba ya suke fahimtar wannan al'amarin to duk wata da'awa ka auna ta haka haka za gani to da haka ke fara gane suwa ne naz'a khawarijiya ta fara kama su an gano wannan da ke ku sai ma su nuna kawai ba wanda ya fahimci annabi sai su su ne ma kawai suka san annabi kuma suke aiki da abin da annabi ya zo da shi wai sahabbai irin su ali irin su ammar ibn yasir duk waɗannan wai ba su san annabi ba ko ma ba san addinin da annabi ya zo da shi ba ko ma ba ma addini na kware suke ba yau ma sun kwashe annabin ya koma janubinsu, su kuma waɗancan ya ka haɗa su da ɓata da kuma kafirci jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu irin wannan khawarijancin ne yanzu muke ji da gani an gane wannan wai a yau wai a tafiya malam albani sai a ce wai mai shago da malam mu za su habi wai ba su san ma albani ba ba irin wannan ba ne sun ma sun sauka a kan manhajin shi sai ka ce su wane yake kan manhajin shi jama'a kuna gano wannan to abin ta ci wai har sai an zo an muku irin wannan misalin wai sannan ne za ku gano wai inda to ɗalibin ilimi bai zama ɗalibin ilimi ba kenan ilimi in ya zo ka kalli na wancan zamanin sai ka ajiye shi a can ku to kai ma ɗan fassar alkur'ani ne la'ahalin makata an gano wannan da kyau ku sai ka auna zamanin ku kuma ya kuke in waɗannan ba su san malam ba to ina ganin malam ma bai san kan shi ba idan waɗannan ba kan manhaji suke ba shi ma ba kan manhaji yake ba domin shi ne ya ce waɗanda ke kan manhajin suke da'awa a kan manhajin su uku ne a duk garin yau da ba shi aka ga kuɗi aka ga ɗaukaka sai aka ce waɗannan ba su iya ba ku ba mu waje mu gani ba shi ba ne shi ne abin da jihar zamanin sayyidina da suka yi mashi exactly ba canji ba wani abu ana fahimtar wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya kyauta mala ya ce wal'ana nafsu she kun ga a wannan zamanin namu in ji malan almarkali exactly abin haka yake fattarih ya nafsa tarihi ne ke maimaita kan shi tilkal ayyamu na dawilu ha bainan nas ya ce tarihi ne ke maimaita kan shi kama yi ƙalo kama yadda masu iya magana suke faɗi al'ana ulama sunna inda ha'ula'il khawarij dullal mala ce a wannan lokacin wai malaman sunna a wajen waɗannan Hawarijawa su ne ake ɗauka ɓatattu wa ubadun lil hukami kuma ake ɗaukan su ne masu raraka jikin masu mulki masu bin 'yan siyasa wa jawasis kuma su ne 'yan leƙen asiri a lokacin da waɗannan 'yan siyasan suke ƙoƙarin ɓata mutuncin malamai yanzu mala albanin menene bai faɗi kan khawarij ba akwai menene bai yi lokacin kamfen na lokacin farko ga tsohon tsohon tsohon gwamnan jihar kaduna ba ƙarshe ba sharri suka yi mai suka ce shi ma ɗan boko haram ba ne ba sharri suka yi mai suka ce an ba shi kuɗi ba an yi wannan abin ko ba a yi ba ba kama albani ya tsare shi kan waɗannan ƙarerayen ba menene ba a yi ba ƙarshe ba kashe shi ba to waɗannan ne za a ce rabu da su mabiya gwamnati ne masu kara azzalumai ne masu gaza ne masu gaza ne ba abin da ba za a faɗi a kansu ba an gano wannan da kyau ko ba cin mutuncin da bayan malam jafar da malam muhammad bin usman a kano ba akan irin wannan cewa wai sun je sun makalkale ma gwamnati ƙarshe ba gwamnatin ne suka rika yakansu ba suka rika cin mutuncinsu da tozarta su ka je ka binciki tarihin yadda aka yi rabuwan jiragen yaƙi da wancan tsohuwar gwamnatin dawa da su malam jafar ɗin ta ma waɗanda suke ƙasa ganin suke idan an gayyaci waɗannan sun je sun yi bayani ai suna rawa da bazan waɗancan ne kai baka san magana ba sai ka jira sai a ma bayani kuma ita bayani na da lokacin yinta ba kowane bayani ne ake ware kowane lokaci a yi shi ba an gano wannan da kyau ko in ka zama duk abin da aka faɗa ko duk abin da aka yi ko duk abin da ya taso kana da bakin magana Ta zama sakarai ba ka ake yi ba jama'a kuna gano wannan da kyau ko za ku jira ku ga menene yake kaiwa menene kuma yake komowa yanzu a ƙasan nan fa a garin nan ne aka samu ɗalibin ilimi ya miƙe na cewa abubakar gumi ya ɓata lokacin shi a banza ya yi da'awan banza ya yi rayuwan banza har ya mutu ya koma ga allah a banza don bai yi jihadi ba a garin nan fa wanda ba don abubakar gumin da ya tsaye da da'awa ba allah kaɗai ya san shi a mema zai taso kun gano wannan da kyau ko kallirin wannan shigantaka Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi yasa dole ne sai kun zama kuna da natsuwa kuna da tsari kuna da kan gado duk fitin da ta taso koya take ku natsu yanzu abin da ke faruwa a najeriyance su 'yan najeriya suna da yaƙini buhari mutumin kirki ne suna da yaƙini buhari adali ne ba a zalimi ba buhari mai gaskiya ne ba makareci ba yana nufin su da alheri ne ba cutar da su zai yi ba amma da wani dalili ne idan yi wani abin da ba su so ba madadin su jira su ga yanayin yadda abin yake kawai sai su fara surutai jama'a kun gane misalin da nake muku dan adam yana da gaugawa dan adam yana da saurin hukunci dan adam bai ba da uzuri sam dan adam bai tsayawa ya kalli maganan da yake fitowa wai shi mai faɗin maganan ya yake masoyin wancan ne ko ko makiyin shi ne kuma ɗan adam bai jure ma shamatatul ada zagin abokan hamayya ɗan adawa an gano wannan da kyau ku akwai abubuwan da dole in yana faruwa sai ku riga kawo da kai akwai abin da ya fi ƙarfinka ya fi ƙarfin tunaninka ko kai magana maganan banza kai bai kamata kai magana kan shi ba ka koma ɗaga kawo kai addu'a Allah maɗaukin sarki ya kwarin ya maka amma mutane san ba wannan yanzu malamai sun ce a ba da uzuri ba zagin da bayan malaman nan ba haka ne a lokacin baya wasu daga cikin malaman sun ce a yi cancanta ba zagin da ba masu ba kuna fahimtar wannan da kyau ku to yanzu mai ake son malaman si da za su ja baki su shiru sai a ce kaga manafakan Allah da su ake kitsawa yanzu kuma wai ana cutar da mu sun ja baki sun yi shiru bayan su muke saurare su gaya mana yadda za mu yi Allah ya isa tsakaninmu da malaman nan haka za a faɗa ko ba ka za a faɗa ba to waya kuke son malaman su yi ne kuma in bala'i ya taso su ake fara hangi a kalla a fara zuba masu ya bihi mu dawa'ir Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wa umala'u wa ahalo asuhuni wa tabasi Kullum za zaka ji ana sa malaman suna iri-iri mun gano wannan da kyau ko yan zamiyan kafa da suka zame suka zama ma'aikata gwamnati ko kuma wawaye marasa hangen nesa wanda lamari ya cuɗe musu ba su iya komi ba masu zafin kai masu haka zaka ji suna iri-iri na banza ana gaya malaman wa wa gashi na malice da yawa ila آخر tashwiyat تشويحات التي يصدون بها shababul umma ما yace da sauran ɓatanci iri iri wanda matasan wannan al'umma fa suke diban wannan suna zuwa malaman su alal haq kun gano wannan da kyau ko ana toshe matasan musulmi daga gaskiya da irin waɗancan maganganun da ake faɗi kan malamansu sai ga yaro ya taso ni an ce man malam wani kaza ne ni saboda haka ni ba na da shi wannan malamin gwamnati ne wannan makiyin Allah ne ai wannan ya canza ai wannan ya ci amana ai wannan an ce kaza ai an ce yana bin kaza an ce yana yin kaza da haka an toshe matasan musulunci daga bin gaskiya kuma idan da za ka biye ma masu wancan ɓace-ɓacen da zage-zagen sai ka zama kai ma irinsu madadin ka karantar da al'umma sai ka tsaya wajen surutai irin nasu Dan dama su ba su da wani hadafi ba su da target ba su da abin da suka sa a gabansu wanda suke son su cimma kun gano nan kawai su dai me suke yi kawai suna bin abin ne su dullullullullu raƙumi da akala kai sai ka zama haka akwai jiya ɗan uwa da muka yi magana da shi yake cewa shi ya ji daɗin bayanan da aka yi amma tintini ba a yi ba akwai bambanci ne tsakaninmu da su su ba su da target sai wannan ba su da hadafi sai wannan ba su da aiki sai wannan mu muna da aikace aikace ba wannan ne ke gaban mu ba shi ma wannan ya kama ne kun gano wannan da kyau ku nan gaba in ya kama aka ga wani faragan lokaci sai a ɗanyi ɗan takaitaccen bayani sai a wuce kun gano wannan yanzu su ba zai taɓa yiwuwa su zauna suna karantar da madaran aƙida da zai rushe waɗannan batattun ba an gano wannan da kyau ku ba rabi ko biyu bisa uku sun ma wani bari'i ba kuma ba zai taɓa yiwa ba su ga mutane sun tara ka ai sun samu jalin kuma zagi da cin mutunci da ƙarerayi ba ka suke ba jama'a mu abin da muka yi kenan kun zo nan ne marka ku labaran da da na yanzu wane da wane suna faɗa wane da wane ba sa shiri wane ya tara ku ku gano wannan da kyau ku ai ba ne ya tara mu duk wanda kaga zuciyen shi wannan take so ku ba mutumin kirki bane wallahi alama ne daga cikin alamun kai ba mutumin kirki bane ba lallai ne kuma a ce a bar al'umma a cikin duhun kai abubuwa na jita-jita yana yawa tsakanin sun gaskiya kai kuma kasan gaskiya zai ke shiru ka ce muna nan muna ta kato a kama yadda qur'ani wani lokaci yake cin birki ya bayani hadisi annabi ya bayani haka kai ma wani lokaci idan shi ban ta taru sai ka zauna sai ka bayyace mutane ya al'amari yake an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa wa anis sabilillahi tabaraka wa ta'ala da irin waɗannan sunaye da irin waɗannan miyagun matakai aka ba aka sauke matasa daga tafarkin Allah falhaqqu fi hadha kullihi mala yace kun ga gaskiya akan wannan gaba daya fi qadaya siyasa dangane da matsalan siyasa kun ga wannan da kyau ku kun san a yanzu haka jama'a barin ba ku wani labari da za ku yi mamaki yanzu matsalan siyasan da za a yi 2019 kun san a fara ta eh kun san an yi nisa eh kun san yanzu yan apc waɗanda suke neman kujeran gwamna da shugaban ƙasa sun wuce diyan da kike tsammani wajen neman mutane yanzu fa sun gama kasawa sun san waɗanda suke tare da su sun san waɗanda ba sa tare da su kun gano wannan mpdp sun san wannan a cikin matasa sun gane ɓangaren da matasan gari kaza ko yanki kaza ko unguwa kaza suna fa tare da su sun san ɓangaren matan aure na islamiyya kaza da kaza suna tare da su da wanda ba sa tare da su sun san cikin malamai masu karantarwa irin namu da limamai masu wa'azi da malaman ƙasa da sauransu kowa ya san ɓangaren nashi kuma yanzu abin da ke ƙasa shine duk wanda suka san cewa ba zai zama tare da su ba sun rantse da Allah kafin 2019 sai sun bata mai suna sai sun yi ragarraga da shi cikin jama'a yanda ba zai iya kuma mara ma waɗancan baya ba kuna fahimtar wannan da kyau ku to ana nan wawayen da za a yaudara a kan waɗannan mutane su waye ku ne nan da ire-iren kwakwoye na sai a zo a tadda misali wani mutumin kirki wanda shi ba malami ba ne amma yana da fada a ji musamman mu ce manaja muna girmama shi muna ganin mutuncin shi kawai sai a zo sai a yarfa mai wata magana koya take za a duba ga me kuka fi kyama kun gano wannan da kyau ku sai a jefe shi da wannan sai a ji a samu malam haruna cin da shi yana kawo littafan salaf salafawa na san shi saboda yana zuwa masu da abin da yake haskaka su. sai a zo da wani abin da za a kyamatar da al'umma tsayawa ma wajen shi sai a yarfa mashi sai a zo sai a samu mala idris gashi sai a yarfa mai kaza ko kuma saboda ba bincike ba tsari sai ku hau sai ku zauna akwai mutumin da wallahi sai jiya yake cewa malam ya za a yi tuba ya yaɗa ma mutane sama da dubu karanci kenan cewa wai zamanin zaben 2000 da aka yi 11 ne ko wai malam albani an ba shi naira miliyan hamsin na ce naira miliyan hamsin nawa take jahilin banza naira miliyan ɗari biyar ake cewa kuma ƙarya ne ce wallahi malam wanda ya gaya mai magana ya zo ya faɗa mai ya ce ƙarya ce fa magana shi sai je ya sani to ya zo ya zai ya zai ya tuba na ce ka tafi dambu kun gano ba inda zai je ya tuba sai ya je dambu ya je ya fito da malam ya gaya mai sannan ya tuba akwai yadda zai yi ba abin da zan iya gaya mai ba wanda zai iya yafa wannan gaba ɗaya babu shi sai wanda aka yi ma kuma ya tafi lahira baka tuba ba to malin ya zami ku ne muqarrabuna na ce a ai muqarrabuna suna can kusa da shi insha Allah suhurul ne muna fatan haka ka je ka same su ai yanzu kuma an riga an ja layi ba zai yiwu ba za haka za su tabin mutane ɗaya bayan ɗaya suna su kowa a cikin 'yan siyasa isu isu ma za su bi junan suna me suna ɓata ma junansu suna a yanzu haka ma an fara a yanzu haka an fara yanzu misali malin shekaru, kawai wani ne fa kama shi ya ce an ba shi kuɗi aka kira shekarar ne ya ce shi dai an yi rabon kuɗi a falin shi yana sama amma shi ko kowa ba ba shi kuma aka yi bincike aka gano amma ko kun san a facebook kafin a gano gaskiyan shekaru ƙaryen da aka yada kan shekaru allah yawa da ita shekarun nan ba ma shiri da shi yi mu kun gano wannan da kyau ku amma cin da an mai ƙarya kuma ya tabbata ƙarya ne mu ba abin da ya dame mu yanzu shekaru ya yi gaskiya haka ne ya ce wallahi ba an ce za a bashi amma ba a shi ba su ma wanda suke ƙaryen daga baya da suka gano sai kuma suka suke turus na rantse muku da Allah sai an bata muku malamanku da limamanku ba da dadewa ba yanzu akwai kungiyoyi da aka kakkafa da yawa za a gansu kamar na addini ne na 2019 ne wallahi na 2019 ne kuma sun yi karfi kuma ana kashe kuɗi masu yawa wajen tarurruka da abubuwa iri-iri tamayalar al'asar ku abin da ke tanin mutane shine batanci don da yake da batanci a ran shi ko zai bi waɗannan abubuwan isa na tashi akwai abin da zan sa wani ya karanta maku ku ji ku ji mai ke ƙasa kan irin waɗannan abubuwan ni na san abin da da yawan ku ban san shi ba kuma ana nan ana yi ana taruka hata na siyasa yanzu yanzu ko kun san a duk jihohin najeriya an riga an fitar da waɗanda ake tsarin su zama gwamnoni an fitar da mutum uku uku a pdp mutum uku uku a apc in ba wannan ba sai wannan in ba wannan ba sai wannan kuma duka shidan sun hada kansu waje daya sun yi da ɗaya daga cikinsu ya ci to sauran za je sanatoci sauran za je eh, reds sauran za je kaza yanzu ana bincike su wane ne a kowace unguwa suke tare da mu su wane ne a kowane unguwa ba sa tare da mu shin kuɗi ne zai dawo da su suna tare da mu ko ku alkawarin mukamai ko ko za a yi amfani da ɓatanci ne da za a sa al'umma su kisu su saboda an gano al'ummansu ba sa tantance bayanai ba sa tace magana kuna gano wannan da kyau ku an gano wannan ina gaya muku shiga taitayinku shi sa male yake cewa falhaku fi hada kullihi fi ƙadayar siyasa kun ga gaskiya al'amari cikin matsalolin siyasa wasira'u siyasi alkadim da kuma rigima da fitina da kokawa na siyasa tun da alka'imul an wanda yake tsaye a yau a zamanin nan malar rabi bai yana raye a yau ne ba akwai matsalan siyasa da ake bi a haɓaka wata aƙida mummuna wanda za ka sha mamaki yanzu boko haram ba a jikin siyasa ta makare ta kai inda ta kai ba siyasa ta kai ta kuma waɗanda suka kai ta a wancan lokacin manufansu boko haram ne wani abu suke neman su cimma kawai suna tsammanin waɗannan yaran ne za su taimake su masu maganin wasu su firgita masu wasu su sa wasu su shiru ko a don dole sai suka mara masu baya kuma yanzu an gane rawan da malamai suka taka a zaben 2015 din nan an gano kuma ina gaya muku sai sun biya wallahi sai sun biya don ba za a yafe masu ba ya kamata ku san wannan yanzu duk wanda ya taba ƙasa ƙoƙari yake ya gano dawa dawa dawa ne ne yake tsammanin sun ja mashi in yanzu ba za su mara mai baya a 19 bai na da ya ƙinin haka wallahi ba zai ba su kai wannan lokacin ba an gano wannan da kyau ko ba zai kashe su ne amma za su kai 2019 karshen ta ko iyalansu a gida in sun faɗa iyalan ba za su ba sai sun masu wannan kuma dole ne ku zama kuna da kan gado da tsari akan duk abubuwan da kuke yi ana fahimtar wannan da kyau jama'a Allah madaukin sarki ya tsare mana mai yanzu kwanakin bayan nake karanta wani in ya mari an ji an kamo shi babba ne na manta sunan shi an ci an bashi wajen miliyan 300 an zo an gama bincike a wajen EFCC tsaf ya tafi ko shi wanda ma aka ci ya bashi kudin bai masan shi ba kawai wani ne aka kamo kawai sai kira lamba ya kira shi su kuma saboda rashin gogewa ne ko ne suna kawo mutum sai su gama 'yan jaridu madadin su tsaya sai sun gama bincike sun tantance tsaf in ya tabbata sai su faɗi haka ya kamata haka aka sake shi kuma ya ce zai je kotu Wani irin ɓanna ne ba daidai ba ne in aka ce wani ana zargin shi kan kaza cikin girma da arziki sai a kira shi a tsaya a yi maganan arziki da shi an tabbatar maɓannaci ne sai a kira 'yan jaridu sai a gaya mai su sai a yada ba shi kenan ba amma daga gayyatan ka kawai sai a buga an kosa sai an yi batanci su kuma jama'a yanzu su ya kasa kunni me yake so batanci su kuma samari suna gani sun dinga ya maɗi da kena ina anet ai ta yawo da shi ko ina sai bayan tsawon lokaci mutum ya gane ya yawo da ƙarya sai zo don allah a yafe mai don Allah a kalli zumunci a kalli zaman tare don Allah don Allah don Allah don Allah Allah madaukin sarki ya shiryar da mu ma mun shirya ma 19 din ai Mun gano wannan da kyau ku domin in baka tsaya ka shirya ba to billahi allazi wanda suke adawa da kai sai sun yi ragaraga da kai yanzu duk wanda muka fada da su wancan shekarun na baya har suka fadi ba za su ban mu ba mun gano wannan da kyau ku wallahi ba su bari ba suna nan kuma in kana son ka zauna lafiya sai dai ka koma ka mara masu baya za ka zauna lafiya ita kuma yanzu wannan gwamnatin in ta gano ka koma za ka mara masu baya ka kuma ba ka zauna lafiya ba in ka zauna kai shiru duka ɓangarorin sai ka zama mai ka zama munafiki mun gano wannan da kyau sai dai ka shiga cikin yakin kawai a buga da kai da gaske yanzu kwanakin baya akwai wanda aka kwace ma mukami aka ba wasu sun gane yayi ungulu da kan zabo ne aka cire aka ba wani kuma duk yazo yana ta fada an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace bayani wani lokaci to shine sai mala yake cewa wasra'u siyasi alqa'im al'an an narja ila tawjihatir rasul karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam wale ce kaga matsalan gudanarwa da matsalar shugabanci a siyasance da ake a yau wajibi ne mu koma zuwa ga yadda annabi ya fuskantar da mu wa ila salafu na salih ko mu tsaya mu fahimci ya magabatan mu na ƙwarai suka tinkaru wannan al'amari mun gano ne da kyau ko fanatathabbathu bihi mahama ta'anu mala yace sai mu take mu cije mu tsaya kan addinin mu mahama ta'anu diyan da suke suka kanmu wa mahama shawwahu diyan da suke nemi su ɓata sunanmu sai mu kalli ya kai a wancan zamanin wani irin ɓatanci ne ba kan Ali ba wani batanci ne ba kan Usman ba eh za mu zo za mu karanta a cikin littafin hikima ku ji yanda aka rika yawo a siyasance ana ɓata sunan sayyidina Usman akan kuɗi cewa ya ɗibi kuɗin gwamnati ya ba dangin shi ya saci kudin gwamnati ya ƙara azurta kan shi usman ɗin da tun zamanin annabi kowa ya san hamshaƙin mai kuɗi ne jama'an yi wannan ko ba yi ba to yanzu matsalan siyasa na yau yanzu kun ga wannan wannan yar jimlan yar takaitacciya kamata ya a zaunar da duk wani matashi musulmi da ke najeriya a arewa yake ko a kudu ko a yamma ko a gabas a mai bayanin wannan ya natsu cewa kun ga ƙazaya siyasiya duk yanda suka zo suka suka a kan manyanmu masu kuɗi manyanmu attajirai manyanmu dattawa manyanmu 'yan kasuwa ne manyanmu malamai ne sarakunanmu ne kowane ne da duk yanda suka nemi ɓata masu suna to fanata sabbatu mu yi ƙoƙarin tsayawa gyam kar mai da wani abu ya ɓata mana su kun gano wannan da kyau ku kuma za a amfani ba da waɗannan khawarij ne waɗannan matasan ce duba gashi nan ba madadin ka ga ɗan siyasa zai yana surutu sai ga wani ustazu ne ya yake ke ta surutan banza da wofi bayan kwana ɗaya kwana bi sai gane ya yi ɓannan da nan da shekara hamsin masu zuwa ba zai iya gyara ta ba ba ɓannan da aka yi ke na kashe saddauna ba waɗanda suka kashe saddauna so koma suna bincike sai su ga saddaunan ba komai a riga ce haka koma ana tunanin to ma me yasa a kashe waɗannan mutanen amma gano bashi ake bin su a banki an gano kaza an gano kaza sun riga sun yi ɓanna ɓannan da ba zai gyaru ba kuma to yanzu abin da ake neman duk sai an muku kenan an gano wannan yanzu babban abin ta kai ci yanzu ake yin wannan karatun za mu wuce wannan wajen sanda ɓannan za ta taso a zo a fara sannan mun yi nisa ko kuma kun manta an gane madadin sanda za a yunkuro da magana a zo kirb da ita a aji sai ku ce kai ke bi na ganin ka mai jar koma yi mun san wannan kariya kuke yi kun gano wannan kariya kuke yi mun san wannan kama ina ana ba zai to ai dama an dade ana faɗa amma yanzu ne Allah maɗaukin sarki ya sa aka fahimta aka gane tun lokacin da aka yi sayidina Usman ake cikin bala'i a musulunci saboda zukatan mutane bai da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin shi sa mali ce dole ne a tsaya mahama ta'anu wa mahama shawwahu wa ya ji alallahu lalhaƙi wa ahlihi farajan wa maharaja kuma tabbas ƙarshe Allah maɗaukin sarki zai samun ma gaskiya da waɗanda ke bin gaskiya kwaranyewan damuwa da kuma fita daga ƙuncin da za su shiga to yanzu mai hankali me zai fahimta a daidai nan an ce za a samu maka maharajan da kuma farajan ka riga ka shiga mi ka shiga kunci sai da aka saka ka cikin bala'i sannan za ka fita yi haka ne sai an saka mutane cikin bala'i daga baya ne za su koma cikin hayyacinsu sai kuma komo ana da na sani mai yiwa ma wanda aka bada sunan shi kila lokacin ya yi mai ya ma yanzu kwanakin baya fa zuwa kai na ana yada ƙarya ana cewa wai kungiyar izala ta je ta ansa kudin me kudin makamai haka ba inda ba a yawo da wannan abun ba sai ga kungiyar izala nan ta fito ta bayyana yadda aka yi sun nemi taimako ne wa neman taimako ko ni na san yanzu ofishin samba da suki da ya bari za su ba mu gudunmawa wala sai mu rubuta mun je mu an ba wani dalili da ya hana wannan abin da aka hana ka ansa kuɗi shi na kamiya miya dama shi addinin musulunci ai da taimako yake ginuwa ba Allah na ce man zalladhi yuridu Allahu qardan hasana ba ai rance ake yi ai ana neman bashi ne ai ana neman gudunmawa ne da sadaka da haka yake haɓaka don addini bai zo da kuɗi daga wajen Allah ba da za a buɗe wani akwata ana ɗiba da kuɗin wane da kuɗin wane da kuɗin wane da mukamin wane da wane da wane da wane da shi za a yi aka ce an ga wani albani associate har unguwannin sai da aka zo aka ce su mai shago ne mun gano wannan a ya mai shago ne suka ji da sunan mala albani suka je suka hansu kuɗi ba yanda 'yan siyasa ba su so su amfani da wannan daman su bata man suna ba wanda muka yi fada da su a wancan lokacin sun so su yi amfani da wannan daman ga shi an je haffa daga makarantar sai da aka tura wakilai suka je aka ce ku shashashen ina ne duk wanda ga sunan shi sai da aka aika mai da takarda ya zo ko aika muku ne Da mun ga sunan albani ne aka ce ko kaɗai ne masu albani a duniya shi wannan wani bayahudan ingila ne ɗan ƙasan albani ne yana da kamfanin dillancin makamai da ba da shawari kan 'yan ta'adda ne shi ne aka hudda da shi ba shi ma yake bi an kira shi ne zo ya ansa ya yi aikin ya gama amma wa ake ki mai shago ne da yawa har yau akwai wanda sun fada wannan ramin ko ba su fito ba har yau ana ta masa ƙarya kan haka kuliru waɗannan abubuwan da ke faruwa allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa wala yansuranna lahu manyan tsoro, in dai addinin allah ka taimaka wala sai allah ya taimake ka inna allaha laqawiyyun aziz lalle allah madaukin sarki mai ƙarfi ne kuma shine mabuwayi kakka damu duk yadda karfin wane da wane ke ganin sa da karfi ko bai kai na Allah ba duk yanda ke ganin wane da wane sun ya za su iya makirji ko wala bai kai na Allah ba ku dogara ga Allah kawai ku ci gaba kada wani ya ce to shin da yanzu wannan matsala an gano haka ne to don menene ba za mu yi saranda mu bi abin da ake so ba a'a ba za mu bi karya ba za mu tsaya ma gaskiya kenan a lokacin da aka zo da hayaniyan siyasa irin wannan ana bude kofan bayyana khawarijanci ne saboda malaman Allah da ake ganin sun tsaya wajen haɓaka addini da fada da miyagun aƙidu a siyasance da za a ɓata masa suna sai a kyamatar da al'umma zuwa wajensu sai waɗannan hawarij ɗin da za su yi ma waɗancan abin da suke so sai zama yin suke da bakin magana kan a farga sun ɗaga su kun gano wannan da kyau ku lokacin da za su fara bala'in sai su buwaye 'yan siyasan kuma su buwaye waɗannan wawayen al'umman da suka juya malaman gaskiya baya kuma Har ga an zama 'yan ta'adda ba ke da don Allah ba abin da ya fara mai maiduguri ba ke kenan amma yin da mala yake cewa kadaya siyasa alƙa’imul an yadda ake gudanar da siyasa a yau da yadda makircin siyasa yake kasancewa da yadda abubuwa yake jujjuyawa da yadda ake ƙoƙarin wa cika tashi da mutuncin mutanen kirki ka rasa yadda za ka yi allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ma'ala ya ce <clears throat> wallahi innana mai ra'a min akhta'il hukam kun mu nan wallahi ba mu ba kurakuran shugabanni wa gairihin ba ma shugabanni ba kowa ma duk kuskuren da wani ya je yayi ba ruwanmu da wannan wa nuhibbu man yutbaqa shari'atillah ko muna son wanda yake ɗabbaka shari'ar Allah wa nakrahu jiddan mukhalafata hadhihi shari'a ko muna kyama matukan kyama a zo da abin da zai saba ma wannan shari'a wala ayyidu ayyi mukhalafa aw batilin abadan kuma duk wani abin da ya saba da duk wani abu na ɓanna da duk abin da yake karo da addini da tsarin rayuwa da mutunci to wannan abun ba mu ba shi kuma ba za mu karfafe shi ba wa rasul karim sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya qul mala ce annabi yana cewa kama fi hadisi ummu salama kama fi hadisi ummi salama satakunu umara annabi ya ce ana nan tsawon zamani za ku samu wasu shugabanni fata'arifuna wa tunkirun za ga abubuwan da za ku yadda ku ji daɗi sannan za ga abubuwan da ba so yanzu lokacin da gwamnatin nan ta fara aka ce ana binciken 'yan jin hanci da rashawa ana kamo manya talakawa ba dariya suke sa tsalla ba yanzu an ce an janye tallafi <clears throat> kuma talakawa sun goma suna wasu abubuwa dama ita gwamnatin arziki haka take yau lokaci za ga abin da kuke so an jima kuma za ga me wanda ba ku so faman arafa bari'a duk wanda ya goyi bayan daidai kuma ya bayyana daidai ya tsaya ma daidai wanda suke a kai to wannan ya kubuta wa man ankara duk wanda ya inkarin abin da suke wanda ba daidai ba bai mara musu baya akan kuskurensu ba salima wannan ya kubuta har ga Allah walakin marradiya wa taba'a sai dai wanda ya ce duk abin da suke daidai ne mucin da namu ne shikenan mun ci gaba wallahi za ka sani jiki magayi duk bannan da suke su da shan romo kai da cin duka tare kuke da su duk abin da suke na banna wanda ya saba ma abin da yake daidai da shari'a ka bar wannan kuma ka yi bara'a ka nuna baka tare da shi gwamnatin suwa ne baka ce ko gwamnatin waye aicin da ba gwamnatin annabi Muhammadu bane kun gane wannan da kyau ko a bayyana inda suke kan daidai a ce wannan daidai ne a yaba inda suke kuskure ka ce wannan kuskure ne a bari an gane Allah ya sa mu dace ƙalu suka ce Afalano nuqatiluhum ya rasulallah waɗannan shugabanni da za zo da abin da ba masu ba za mu ɗauki takobi mu yaƙe su ai fata-fata ba ƙalala annabi ce kul karku suke ku fito na fito da su ma sallo muddin suna sallah yanzu ba an ce za a yi gwamnatin buhari zanga-zanga ba to haramun ne yin zanga-zanga saboda gwamnatin na sallah ko ba ta yi tana sallah annabi ya hana shikenan kuma hadisin nan muslim ya fitar da shi a jizi na uku lamba da hadisi na 1480 bai halatta ba duk wani tawaye in dai suna sallah to bai halatta ba an gane sannan za ka zo ka ji idan da za a kaba gwamnatin kafirci irin na jonathan shin shi ma za a mai tawaye ba za a mai tawaye ba in yana da makaman da ya fi naku mun gano wannan in yana da yadda zai iya murƙushe ku cikin 'yan lokaci kaɗan shi ma bai halatta a mai ba amma in kun ƙwada za ku iya tube shi da ƙarfi ba tare da kun wahala ba to nan ya halatta amma yanzu misali akwai yanayin yadda talakan najeriya zai iya kawo da wannan gwamnatin na jonathan matukuna in ba da kurawa ba ka da ƙarfin da aka iya ne to amma gaje ka samu waɗannan matasa masu ɗumin ƙirji masu zafin kai za su kuma za su ci wallo tallo za mu yi akbar kana gama Allah baɗin ɗan zanda sai ya harbe ka kaje lahira Allah ya ce me kawo ka tsiwa a ce a kai shi wuta a shi nan ba me kawo ka isa kowa ya natsu kada kowa ya sa kanshi a cikin fitina ku natsu shi sa na ji daɗi da aka ce kotu ma ta hana yajin aikin ta ma hana zanga-zanga a tsaya a fahimci juna mu kawai muna jiran a yi mana bayani ne haka ne kai abin da ya kamata kawai amma wannan fitinan ba mu san inda za ta tsaya ba an gane mu akwai abin da muke kallo ne sabani abin da ku sauran jama'a ku ke kallo ana fitowa aka ce za a yi zanga-zanga a najeriya su wane ne gwanayen tsara zanga-zanga hmm? bayan shi'a ba to kuma 'yan shi'a yanzu haka suna fada da wannan gwamnatin me kuke tsammanin idan 'yan shi'a suka shiga wannan zanga-zangan kuna tsammanin zanga-zangan nan ba ta rike da zama bala'i ga 'yan ƙasa ba dama ga ciwon da suke fama da shi a ƙarƙashin ƙasa amma mutane ba su kalli wannan ba sai suna kallon fitinan bambancin siyasa kaza da jam'iyya kaza da yanayi kaza ya da ku kalli idan 'yan shi'a suka yi amfani da wannan daman suka shiga cikin wannan hatsaniyar kuna tsammanin su mutum goma ne mutum ishirin ne akwai inda ba su ne in suka haɓaka abin ya zama fitina fa kuna tsammanin sai sun sa uniform nasu na shiya ne in suka rikide cikin jama'a suna gaya mutane abubuwan da zuciyar jama'a suke so suka zuba shubuha wani irin banna ne ba zai faru ba shi sai ya zama wajibi mutane ya zamanto duk halin da ake ciki duk yanda rai ya ɓaci duk yanda ake cikin kunci ya zama hankali kar ya gushe ya zo muna da tsari da kan gado muna tunani dangane da mu kanmu 'ya'yanmu dukiyoyinmu da waɗanda za zo nan gaba in ba ka ba sai ma haifar da bala'in da gyaran shi ba zai yiwu ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum